الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ebaba ta da tabbata ya Allah salatu ya ce ci da aminci wuyi wuluji tabbatu ya nabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Yinan na safo shi ya gudu ta Rabi'u Sani 1439 kalenda ya nigeria haka yoko na ji daidai da tsafogbo egibe ni january 2018 kalenda ya miladiyan ne ka ya zubutu abaci daga karatu ya litafi ya sofu wata usulin fiqh يا شيخ عبد الرحمن بن ناصر الصاعدي رحمه الله تعالى نيجي jagon na makaranta ya murshid ko gana ga mubashir <laughs> makaranta ya murshid makwa abun nana man ga wannan ku هو رفع الحكم الشرعي an. Wala متأخر عنه ولا يصار إليه إلا بعد تعاذر الجمع بين min من كل وجه هو النسخ ẹni ya nafsu nan alaya fi Huwa ko huwa hungayi raful hukumi shar'i hukunciyar shari'a ya fayá alawa la bi dalilin bí dalili shar'iyyin ya shari'a na mutaakhirun an hunde bi zumagwenin wala yusaru ilayhi amma jababe sunna illa ba da ta'azzurul jami bai da nasaini sai dai kaga wa ya ji ne za a reconcile yan nasu guba ba nan min kuli waje daga fiskan doro na annaku ngu da musulunci wanda mu Allah subhanahu wa ta'ala ga manan sa min ayatin aw na ati bi khairin minha aw mithliha ya fiye ya ko ko ya Allah hukunci kya bai laface ne ga ti alakai da guna ko ne igbo ju da igula ji kiyo igula bi alqur'ani fin yo yoshiya to sunno to ma wa fin sunna ya alqur'anu ma wa fin to sunna ya amma ji te ni wuci da ba dan guri limin na ga yayi limi annasihu wal mansuhu amma ba yayi ba misali shabai musulunci na ka musulunci tare da 15 jabi ko aya mu fara cibe kai ci ya tiye jogan waye tsaro na kare alhamri wal mai a joga ya tiye jogan gani be shace kulfi ma ismun kabira lekin wuci ko dabo wa manafi'u linnas bi amfani ya zawon gidi wa ismu ma akbaru min nafi ma lekin magan kiyo àǹfààní ẹni ẹgbẹ̀gbá ń bá ya náà gan ní gẹ́gẹ́ kí ara mù ń hmm. dé gan ẹkùn lẹ́jọ́ bọ́nà jí kí o ń bá àǹfààní tọ́ ayẹ oró ti jẹ́ ẹ̀bẹ̀ tí yẹ́ látàkìrọ́mù sọ́láta wà á ń tìm sùkára ẹgá tọba sálẹ́kàkùnrin ẹgá fi wà lẹ́ aya ga cizu ga cizu na likina na kubenyo na inama alhamuru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijisun min amali shetan gbogbo fajitani gwe biya gani bingo ne mai paipi hannu ko ji gani ko, misali gani aya bada surutu taubo kun yakun minkum 20 sabiruna ko agaje za shi mini musulmi jo na ji mi a tun ne shi tun ya gilibu mi a ta yi taimi a gaje kiyo eh a gaje galiba ta ce kafirin na ji za 200 no mana musulmi dari equivalent to 200 amma ga wajen da sai yi gwai shabai biyar zonin aga da ga shi aga za dubu mini ya kafin jogu so ji wato al'ana bani khaffafa lawu an ku sai ta jin jiyaye wa alima anna fikum da'afa amma da fita ce go zai ji go guto da gangani be ne go ayan go gojibe ji kiyo gojibe fiya mafariya waga tinga ne ba kiyo waga wulu woyo kya ne go kya kin ne lawo don ya ba so li wuji ke ufiya bani kami shabe be to ne da gari sana ba wa fe yewo betil makadisi ko so ko ti be ya ji a ce ye je betil makadisi fiya bana je ba kaba kan nara ta kaluba wa dika fi samai falan walli yanaka qiblatan tardaha fa walli wajhaka shatr al masjid al haram e ba diso shabai musulunci ne daga su ba yayu mani matiya wa funuwa ngai shabai musulunci ngai hadisi ya almawu min almayu amma lokaci da galo na zuku annabi sa su da cibe ga za, da biya sabai da shabi a hada thumma jahada faqad wajaba al ghusl wa in yanzu yanzil so yi daga su ba yayu wani nuwatiya nuwatiya nuwofu nga aje kiyo nga aje dole wale na gbari wai fayi kiyo wai fayi siya shirke na nabi sallallahu alaihi wasallam kuntu na aikikum an ziyaratul kubur mi kayene ya la ziyara lo bayan kabari na fayi ne mi kun amma ba ni dubu fazuru ga gbari la ziyara lo ya bugo yake ilimi an nasikh wal mansukh is very very important amma mi aji na sunan gole aga ya koyi tarji gujewa zabe so. kashi aga ya koyin jan mushi wa zaɓe yato rabe ne ga wa ya ni konsaila ma ya ji jan muwa ya koyin tarji ma da bagan ne abu ne kasko ne mutlaku ne muka yadda ne kaza ne kaza a bai ka kito kayi biyo kito wani biyo su magoyan ko ji gane ko a ta ji kiyo a ta mai tibo wa ji gana da a shi wanda ga ba kuranu aya ne mafi wani ga aya ne manso wani ne na sun yi tuyen mu kashi na sai kiyo na sai Në mun amë lë kiyas amma kiyas fa in, nga i rëmësusin a mansusin nga i wala sëgë na u gwana wala wala nga gani be bi aslin mansusin alayhi ko bi sëgë të u gwana Iza idza kanat illa wahida abake illu bi ma'ana abake lan da nan sakani ba daga yiri nina bi haythu la yakunu ma farqun nama erika da sakani abwana wa za mabni ala jam'i bainal mutamathilain na tututa tiyan musulunci wani jiga biyar gojina gane la hukunci alo gane fil hukumi wata friki bainal mutakhalifain yana mai ga irbe gojina hukuncin dole jikiyo wẹ̀yíwì ìnáwó ìràjúwo ìmíwé ìràjúwo àmọ́ kó jẹ́ lọ lóra kéré káṣì àmọ́ at the same time zanada dẹ́yẹ̀ china alfaraji ìràjúwo ṣe gábúlá aláwọ̀rúgùn zanẹ́ mọ́tò báyìí níwúná alfaraji ìràjúwo gábúlá aláwọ̀rúgùn ngámọ́lá zamani àníbi àníbi gọ́wọ́ fi

muje balarabe in yi mai balarabe ya ma hujje ba ne yi da je mu ji biya miki ji kona a ne ga ya ji kiyani e ga tani arabi ga alaka ibil waje raku ngode raku ki majeji ngode ki kala no waje ya ki kala ejo weje ya nga juda da kale aura fita ta yus na kai gida na juda da wuci diu nu ma de kala iru chanu nga da za wu iru kun wuci won da kun da kun ra kun wuci aje na so kalu de iri mena nga yo ke a sha ke jo to mo allahu na za wu iru kun le ki no ba bi e ki bo eh kiyaso Nwa jiga na ko so wa ga misali kama wani kiyo un fole na abun nawo amma matsayin e shi babu sun kiyasa sai ka kuna waje aya wani hadisiya to ci umma mutati ubuwanin iza wa al-atharu batala na nazar odo za bai zahiriya shi Ajiye da wasu be kiya ajiye da be kiyasu ya har ki babu na limama abu muhammad ibn hazm in kalita sai ga ibn talib kiyas alákìyàtọ̀ àti rúgúrúgú kó láti gáàlẹ̀ wa ìwúta lè kí á su jìgẹ́ jù súnkú ǹjẹ́ ó ní telkhis àti ìgán mùlákàtù ìbúta lè kí su ní ó jìgá ní ọkú alfèlú wawa hujjatun inda jumhurin usuliyin ga kiyasu no tun a ga gudana fa kiyasu hujjoyi e ba general man ya usulu jibo wa ya tafawutu tafawutan kasiran fi kuwati wa fi amma kiyasu gani sun soke ga dushe bayan kago bi rashin kiyan bi rashin kago ne ya tuye ya ji mujitaidu na wani ya zaɗi a wishin shi wa makuranu ba wọ́n máa àdìsí gbà wọ́n gbé fọ́sọ̀rọ̀ àyà wọ́n gbé àdìsá wọ́n gbé káyọ̀dé yìí nìṣẹ́ bá tìbí èsì láàrin náà ọ̀sẹ̀ ọ̀gá kí lọ́ọ́ nígbà ní kí á fún yẹn dán. ya kai ya zai koyar na luwani ya kunu na haza inda na gairu ja'izin ya za shi gai bai koyar na gyani faman an tumu hasa ya kunu lakum indu zai ya yi ya ce ya to ba gina ana waya ga wani dikma wato za mu yalla jirgi mutunci bai so koye maka ga aka wani baya waje da ko daga wada defend yake kya ji baro zai ga zai lokacin na waje kya ji baro wuce wa ya jani waju wani amma ga wani jiya a zo wani alo bituwa kakin ya good ko laji ganewa ehe e eh, da shi shi mun da ji karatu yan bibiyar nje na kina wato su ti fun lọ́ni do wato ta lide lagun nìkan wọ́n ti gane ọkọ wọn ti wọn pẹ́rẹ́ kò fẹ́ lè kí fẹ́ asibiti lọ́wọ́ sọ àyè kí ọ sọ àyè dọ́kítọ̀ tí a ti fàrọ. àrùn wọn ẹ̀wọ́ kí wọ́n ti agashi àti otu etu katafiti na àpẹtí ẹ̀dọ̀jọ̀ àárẹ̀ àwùsí náà ṣìmọ̀kọ́. yóò jí gánà kó zando gba náà dàgbà civil engineering yàn na mo ṣe wá pípín láti tí engineer na èmọ́ ni pé site náà kí àdífàró ẹ́ nítorí association engineer lè pé ọ agúnwọ́ intaneti o ezeka gwugwu soshal media o ezeka gwugwu ị na-afị ya chụfọta ọgwụ kuma ba karatu eh zan da to to ga amma a ti da bila ka wuce har ka ji zabe yana sai ba na ji gurin gwa ga wuce ubiyan da ce mu da wannan kanda o man lo awuce ne ga gure je gwe me sai ba di bare fajiya amma a gaskiya ga zo ga ci bacci le ka to nan wuji manya nan ga wuji mai bane wuyo to ba manji abin wajen nufi wato a dinga ji wasu za wuyo lo wasu ba ne wa malo da jika ne don't you see the problem Allah ki yaya gowa min alqawaid almuqarrara min kaida na ce duno annal yakina la yazulu bi shakk ana yakini nan yanayi gaskiya wuce a ce gunin shakka mai doubt wani jiki a wani duki agwa inna zonu layo gini alhaki shai'a zato wanye gaskiya ya ya zaɓe ga anabi anabi sallallahu alaihi ga da sallo wuce wani ba ko wasu zakuru na anabi ga laya kurujun ga tiyan hata ya suma sautan sama wakiyo eh? hata ya suma sautan sama wuce yan wusan bi au ya ji tari an kwamu wakil ẹ̀tọ́ e ẹgbọ́ e kí ibò wọ́n àlùlá jí yẹ̀kí ni dẹ́nàtó harun ní sálọ yẹ̀kí ni dẹ́nàtó gbàkọ́dọ̀ okùnrù bá ní nọ́tọ́ ààlà ṣẹ́ka ní àyẹ́ ní àyẹ́ wai musulmi nga kai me ji shakka ga wani musulmi biya wani yau to zai kiyo shakka ala shakka wani da kiyo an yi yakiniya fahiya nga amma cewa je wuce ayi musulmi Ki ga wasu ko police fano kiti don waga ga wa hukunci ji be zalunci wuce wa mi na kuti waga ga wa za wa go wuce wa wagi

hadith ne yakunu alaikum mara yukaluna shirara nasi wala yakunu ahadukum alifa wala jadi wala shirkiya wani ke an ta zuwa e bogo bi kyafu be za shi kafiri ba bugan doro ene wa tene mi na mi jiran gbaso kwa gwani ene mi kyanu na wa ilimi ene wa fe focus ya ne dono uji ku ti lanu ci wa waza yakin bani eba be imi ga ja te to a we ji ya o ma so se bu endoro a we nyu ku da imi ba ati we le imi ebe we ene ye ne ba bu je o bebe so ga kai ne de shakka nan nan ebu ma ga yi wo ne wa ne shakka a la na ku asali ye ji ni na ya ibn na yakinu la yazulu bi shakka ko la diga ne wa misali gbani e za a lulaci Allah mu ci mai dabo asali wuji kiyo wuji dabo so ga ade na guku ya guji kiya na dabo biya e za shi shi mu yi beyi ni wa gogo to ta ci ne yi dabo biyu tuwa ne yi dabo biyu a sha mai mini ya soka shi yawa na sai kiyo shakka ala shakka ne gbani a jikiyo ai kini ya fahimta ya ndubu ya ba ba ne kin zulu shi shak mai ka'ida agwagwa su ka'ida na wajen muhimmanci sarauni hmm? wal aslu baka'u ma kana ala ma kana asali ene ga dambo shi bole nan wa dambo ta tiyanu tayin be ce be nan ene ga gu dunya nan wa dikiyo wa yando ci kai a ga asali file nan ga un bambo no o tu ba no ga dikiyo o tu na ga dikiyo o ga un ene ga gu wa tu go bo no wa yando ci kai wọ́gá lè ìzàgíyé wájúpọ̀n asọ̀lìdì wújò nga wuyan wo wani ga yaga wa wuji wa ne wa yala dalili ga wuji na ga approve yan ya bane ne asali da ga ikiyo nga wuyan wo ruga al aslu bakawu ma kana alama kana to ya

wula jeji gangani ne ebuya e a ga kiyo na wale we feel bad ko ne da kina zuwa wato da da ya ci a ala ngba ya tinda na da dan ga ci biye daga zan ɗaya na da biyu no ya ba dorar yi zalu, bi dorar amma to su yi zalu dorar al akhaf li daf'i dorar ala ala ele egwu cecen ngi kando ci ya e luke abu ebo kibo ebo a prevent ya egwu chukwu misali gbani ajo ga za shi ba ta yi kansa alu biciyo doctor shiga fiye bici uku ya kacha kai ku bici a ga gado na kombeni mu ga gado gbogbo nga kya jijinu alawa kwaya alawa ya. onye ga akwụkwọ ebe na aga na akwụkwọ ebe adịghị ebe a prevent ihe mụọ ham egwu na aga gị shishi aga breast cancer dị nwi cancer edi unini aga to ebe ka ga akwụ ya nga adịghị nga ebe na chi ya yụ ndebachi ogwu ba bụ ụlọ ukwu ya ụsụ ma na ejide na an yi ga edikiyo e, e, edikiyo e, a sefiyan lamari shi kalo ci mai dabu wani tobu amma wuji gan egun gara bani ebi unzawa to ki kun ce duku an yi edikiyo ebi unzawa kace unzawa unzawo uzuto zawo ralikiya ni tsaf kemne zunan ama amma gbari ki kun ce zun kun ediyo tó ẹgbẹ́ tí ó bọ́nà wẹ̀rẹ́ ẹ̀rọ ọ̀rẹ́ ẹ̀dí kú kàn completely ní àbọ̀ olùbásá àmà bá lẹ́kàn àmà bá ikán àmà àzúbíṣẹ́ láti ẹgbẹ́gbọ́ ẹbí kún wọn àtún ìbá ha ko ko ko ko misali bayanin ezu lagwa gugu ce ko ta shoki hukuncin haramu aya kwa adiki? man buhari ya he don na dalili aya kwa jiki Mm. alimanu bidu wa sabuna shuba imani aga walaki walaki sabun tututu ko alaha kaulu la ilaha wa ima imatatul azami tariki ene mai tsayin ga mini imani ole ko kiya we ko la ne wanda kwa ga ce ko don le ko la da ce ko la to la kiya ko good to e da e mi tuti ti da we mi katini re ko ya wonna unja ko gaba ci wo unja ko ko la ni ki kun halal kila ba to yara abun da to ta ja lalle guba wo guba gubo iwuci uji tieko eh je maga tieko eh da je ma ya tibo kashi na muji tie ni kasiri bote kwa kula da wani zubu wakan you are good so ale an yi manje dikiyo eh ci lamari lo wa daruratu tubihul mahzurati darura shi ma yanayi mahzur na walu dikiyo walu je ibaha eh da danzon ko madalu ko ya kuma loki madan da kin bo sai dai latu wati le bi she zan wo tengo wo ju a go wo ju e bo ga di kiyo e ga tu e ga tu mo o ma ni to e ra ga ra babi wala adin fala isma alayhi ya bugo a darura ibn mazura amma da so a darura tuka daru bi kadri ha eh za a bi ci bo ga kai gaskiya fi sabilillah muladi wannan gaji a wana gaskiya mun shi maga da ratu tudul mazurati wa da karuwa hundo ciye wa lawu fe da da ci wi kaga wato bai da yawa gasu ba so e go ba yin no soga kiya a yin no soga darura ko da ko da kazu ko wal ajzu yukitul wajib E, e, bagu ka magadan gaze wele na wajibi ta ci da ciya na yi wata kula a masa tatu ya suna su ko gurgurbe yake ne yi kwaye bayan ji sallah ji baro kawai yaji hawa yaji cikin ko luwaji kaga wajen ya kone wa luwaji na wacin ya ciwo mu lima nisa sa ilayi sabila fiyazu kaga wa ya fiya atici yayi ba shi kenan ba ya bago wal arifu yusqitul wajib wal mashaqqatu tajlibu taysif wala mai jiki biyo wani sauki be waga da zoji kasaru ko waga da zo ko atin ba ta waki jo wa azun cici ila kici o ibe biyo ganga ni ngaji baro ya di ku ngawo ni la cikin mo shi mo daga mazu ko ji gane ako to so almashakar da libu ta yi fil amma bana ga almashakar ne da shi nan nga tuna wuye lona ya tuye direba da je fat nga tuna wuye lona wuye tuya da je lo tuye timba nga lewa la egba wula azun ci ngula ci ciwo a ebe kibo wuibe kaide wa jige la a ci shi be da kpaye edo na zane ji lokacin ba nan wani ta wani labu zane ji tica ne mutu a gan wuyan gaba ku mutu ya labu kashi zane faka gudun wani gidi ba wani jikiya wani gano hmm? zane ya jika ne eh waga lere ya tuna lole fe gwanwu ya jiri mai cewa a bile zando a jikiya zando a fe azun biya so almashakar talibu ta yi sirri na gake rumi fi yi zumun wa rojo ilal urfi fi kasiri min al umur yi tun karshe littafi a nemo mai la'akuri ji zuni insha Allah ya zuzu ya buda urufi ya ba dukkan nunu ya yi jo ni ga yawa a lo so kemi ne so wani wa ɗin rikim ne so ci ne kemi ne so ya ci ne wa ɗin rikim ne so mota ne e wo dufon bai su gobe nan bai kashi e ci ma edo bai su fiyo mota ma gareji bai su yo kashi so mi ga wala o jara da ci ga rejo wo so wa uru fi aga wala so wa kashi ra ngo ngo ngo so ro wu so ngo le wu la ko to wa jani ni kashi ko ma misali ba nin nan min dai be mi ga eh malam muhammad wajen ku wajen ku wagan dari fudu ngato dai shiyani ki waje fahimta ya shiye wuce da ɓalu ya shiya ni zando ne ga guzu ko da yadda ya shiya ni wuta ji nufi yake wuji fahimta yin ɓalu har ya shi ngoro a jiki ngoro a shi wo jirin na ji is type what urufi ẹ̀ta kátẹ́jì nígbò ti gan yìí jẹ́ ní ààrẹ tí wọ́n ti níbi adẹ́nà kan ẹ̀ta kátẹ́ bá ní ojú sọ òsìkẹ́ yìí jẹ́ ní ààrẹ tí wọ́n ti níbi adẹ́yì kan kó o ti ọkọ́ olùfẹ́ yíṣẹ́ jẹ́ west germany sàdíkẹ́ jù náà gan yẹ̀yà ní ẹ̀rù tó mi ó yá ní ngbà wà lẹ́kàjọ́ là

ko eze fún ọbúrẹ́ kówẹ̀ efe kaftan kówẹ̀ efe Dara kówẹ̀ pé Dara kówẹ̀ pé fulana alábẹ́pọ̀pọ̀lẹ́ kówẹ̀ pé fula ọ̀sáwọ̀ yìí kówẹ̀ pé fula ẹ̀rẹ́ pakistan jíjì pàtàkì yóò kúrò fi adati alibaha ń dẹ̀gbà dẹ̀yí gágẹ́gẹ́ al'ada na musulunci ba tí alada ìpele kánà musulunci eh da dole zana ka ti kyale ko ku fa biye ne ko gari ani nan amma yanzu wa bi da suku ga continue be jiji mu buna ne ga Allah washimati wal mustawshimat ko da be shin ga alada a yago sa da yake tiye bayan laji sadaka alada saba ga ko nisa nihla ko da be ga ina kuna daga ina ne kai kai be biye yake ga wa fi bezo ka mu fi ndo ya ku na yu daga ba da na da ko yo na wole ne alada saba inna mal khamru wal maisru la sa wala sa amali ko ji ga ku ko ga e, e de de di a de ku tin do china a ja e ji ka ku ne ba musunci bi a na musu ba musu ne e ga du ga yo ya on ti Ku ga ji, nga da dawo yo ko ndu ojiji ngada dawo ngole dande gale musulunci be jikiya e ji unti to amma da kule musulunci ba ya firi ya shi e ya goyawo ngai ngai alade egwe ngai laje egwe o ngai alade egwe ngai gidi egwe egwe o ngai alade egwe kashi alade egwe la alade moto ala alade egwe la alade aso no problem e ji ngo diga ne ko wal aslu fil adati wiki wi ba wuji ga da jashi ga al'ada ipata ya diga atu kaga al'ada ne musulunci ba no problem kuma ga al'ada musulunci ba mai wuji kiyo you can you titi wuji ga gone wai musulmi ali na dole jalabiya ga wa tefan jalabiya ya al'ada ba na rabe no sai al'ada ne kaftan mun da hankali a sai al'ada ta doki ne ba bari ga so bi ko ji gane ko wal aslu fil ibadati wato yana ya asali ibada jona almanu kikan wa ji ibada sai na ga ga waji nan fala yashrawu min hayy la ma shara'a Allah wa rasuluhu wa la yadda shari'a ba sai ni gabe daga basu ko bai fitu ni a salatu na nabi wuna yusuf ibrahimiya magana a salatu ne ji sati fati sati ne jina salatu nari ba dalili don babu wal aslu fi al'ibada ta suku almanu abin da shirin kawo shirin wanda zai jini malam ya zai biyilla wai da wacewa wasa da ta twaye ngo gaji ji wadi lada na na ba ne tun zamu ne ani ga dura ani mu mu bije ne bodi bodi bodi sallah ne wuce ani yo ni no so iwa ga ji ba da ina ani biyar biya ne ga ji kimo ga ji mo wa malam yakun fi asri muta'arafa wa ja'a bihi man ba zam rudda ba zujr ina ɗaya zamani a nabiya zaɓi cibiyar jina a gaji kyau a gani da su amma yana gwa ɗaya wani ɗaya bane zaɓi ca bidiya jina wani tsala wani zaɓi jami'a kafin yana nke da bukata yake yau bayani so gole bidan umar da kiyayen unji katigori yiri niya na wal aslu fil adata li ba asali ibada asali al'ada jo ma iba wa ba jo ba ga jima fala na harama na sai na na bayani وكل ما دل على مفصول المتعاقدين والمتعاملين من الأقوال والأفعال عقدت به الوجود والمقاصد وكل ما يندون دون دل ما دل على مفصول المتعاقدين زعبوا عليه جاء agreement ne شين shi ne ya لا ku ne ya zana laya ne ya zana gone wo jana ko wal mutahal ne ba zai ji mu'amala da doji na min al aqwal min ya gajo wala afali bi fiji na in akadat fi al uqud wal maqasid agreement na ga afiru inde be mi gan aja kala na ku awu bitu ogo to wa ni o fe wo ti o fe la ru su da mi wo wa ji ja ni wa fe lu ago to manna wo yi ga ne lo to kan fo ni ko ji gane ko ina mai alada ki wuce na da teburu ngo ci tabu waje ga waga ko ja o fe dikiyo o fe ku ni be ja ga ku ya aga ko ya wi aga ko aga ja ga ku no ga yo mo no be dikiyo o be ya ya ja go na fo o de je ndoro wuji to waje lo ko ga wa go je ga lo be o ga ngo ga be kaga da ko fikili kale ago likale dikiyo

ndochi wafo omugwa ndochi abụọ ofasara jiri ndochi ma wada to ba mace lori abịa afulala time aka ba dubu biyar wa ga ndiro sai aga bu so bace toci za za ga fulaci wace da yi bayan kashiya wace aka yi ugbo dubu biya daga na daga ka kuno na ma ka

ni ya ji ma e consider mu'amala jo kim ne consider ibada ne ko kan ne ce zazan wole ungo ye ne aya wa damu ungo ma damu ya to ko ka shi ka mi pe yoru ti dawa ndawo kan ne ce ba ne yuga te ne ngai no pa ne wuya kálọ̀ tí mo ń gbé bí ẹ̀lò mi ò gẹ́ inú ń parọ́ fún ní fún ìṣìgbà gbọ́gbọ́ tó ń Ni sájú Za àbẹ́yù so àkọsílẹ̀ kí o ní à lákànlá ẹ̀ẹ̀kan dandanà tí wọ́n pọ̀ wàá yù káṣí olú ṣíṣú ìyàwó káṣí kí o káṣí ọlọ́láwú wọ́n lè tó àkọsílẹ̀ kí o tó ní èyí èyí rí nẹ́jọ mọ́nà mọ́n ń gbèrú ti fẹ̀yìntẹ́ kájọ wọn sí gangan ìyàwó ló jẹ́ àlàó màgán wọn ló ti máa láwọ màgán sí kí yẹn ló ti dáńdó tí wọn mú ká gbọ́ yàtá ló ti. ويؤمل عند التعارض باقوى المرجحات كاكونه دليل با مage gungbona ne ga gboka gana wa lokin biyo wali zalika ba shan ga mazugun kadi arud lil mafduli min murajjihati ma yasiru bi musawiya lil fadil wa afdal minhu kan wati yando ci ya ga yando ci amma yabo halin da ciwa da an naji fifitawa ta ci yanda su wallahu a'lam litafi azo da wani ko ga tammat bi qalamin abdul faqil ila lutfi rabbih عبد الله بن عبد العزيز العقيل والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وصلى الله على محمد وآله في غرة محرم سنة 1358 كالندا hijira ya bugon sha Allah ta'ala kafin na waji ba wanda ba ni da wani ba daga kafin ya ce kafin har da banin ne nan ba ne ga ji daidai na sai ta duya ba na mai ga cin biki nan sai ci fa gani biyi you talk about karatun nan you just type of rush rush karatun amma at least dai to serve as eye opener ya zandoro mini ibo saku fa gani bai saku ba na je kanya nan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk